Mai sauraro mu da warhaka. Sannu mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban littafin mai suna Ummu Kulsum na marubuciya Safiya Tulkiram. Mai sauraro idan baka manta ba a shirin da ya gabata mun kwana ne inda. Ko za ku koma cikin falo kai da jauhar kamar sai tafi sakewa a can ta ci abincin sosai ko? Maganar momi ita ta sanya shi mai da kwayar idanunsa kan yarinyar da suke kira da jauhar ɗin tana cin abincinta yadda ya kamata. duk da bata yi nisa a cikinsa ba so bai ga wani abin da zai sa su keɓe ba kuma sai dai kuma ba zai iya musa momi ba don haka muryarsa can ƙasan makoshi ya furta ok a nan ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba daidai sanda murmushi ya kubce wa jauhar ɗin da idanu ta ce da momin thank you sai ta gyada kai kawai ta dubi jawahir jawahir sauka musu da abincin ƙasa da murmushi ta miƙe tana ɗan ɓoye dariyarta oke momi idan ta kan 'ya'yan nata suna haɗa idanu sai ta waske hakan ya gaya mata da wata a ƙasa shi ma basarwa yana miƙewa cikin takunsa mai cike da wata nutsuwa da ta cakuɗa da ƙasaitar ta gadar masa da sunan saraki ya sauka daga wajen kujera ɗaya mai cin mutum biyu ya zaɓa ya zauna daidai sanda ita ma ta ƙaraso ɗauke da kwab guda biyu da ta cika da lemun inabi gabansa ta ƙaraso idanuwanta a ƙasa tana yana kamewarsa da ginshira irin tashi ta miƙa masa kwab ɗin sai da ya kalle ta ta jefe shi da murmushi ya sa hannu ya karɓa ƙasa ƙasa ya furta tanks sai aje kwab ɗin gefensa hannun kujerar da yake kai ita kuma ta koma a hankali ta zauna kan kujerar da take fuskantar tasa har yanzu idanuwanta a kansa tana ƙoƙarin karantarsa komai na juwa ta jera musu daga ƙarshe ta tsiyaya kofi mai zafi da ta dafa saboda yayan kuma ta ga bai sha ba ta miƙa masa tana murmushi harara ya jefa mata da ta sanya ta kintsa bakinta ya miƙa hannu ya amsi kwaf ɗin ta juya ta bar wajen sanda shi kuma ya gyara zamansa sosai saman kujerar ya aje wayarsa gefe ya fara kurɓar kofi ɗin a hankali hai ya kuma ji ta ambata sai ya ɗora idanunsa saman fuskarta hakan ya sanya ta sauke nan nauyar ajiyar zuciya a ɓoye sannan ta ce am jauhar daughter of honorable bukari mustapha muhammad samir isn't it kansa ya ɗan kaɗa yana dubanta sai ta saki murmushi sannan ta kurɓi lemon hannunta nice meeting you me ya yi ƙoƙarin faɗa kai ta sake jinjinawa siru ya sake ratsa tsakani kafin daga bisani ta gyara zamanta ta ɗora ƙafarta ɗaya saman ɗaya ka san dalilin da ya sa momi ta ce mu sako nan kafaɗin shi ya ɗage kafin ya girgiza kai duk da cewa ya jima da fuskantar komai sai ta sake gyara zamanta sosai tana fuskantar sa bayan ta haɗe tafukan hannayenta waje ɗaya dukkaninmu iyayen manyan mutane ne mun yi ilimi mai zurfi mun samu gata da kulawa daga gare su Kasantuwar mu yaran farko a wajensu ni da kai gaba ɗaya ina ga abin da zai kyau idan muka fuskanci juna Kulla alaƙar auratayya kamar yadda yake buri da mafarkin iyayenmu ta ko ina mun dace da juna ta kai ƙarshen maganar tasa ne haɗi da fitar da bugun zuciyarta kaf tsayin rayuwarta wannan shine karo na farko da ta taɓa ganin irin wannan da wani ɗa namiji kowane lokaci suke ƙoƙarin kawo kansu zuwa gare ta da furta kalman da za su sanya ta aminta da su sai gashi a wannan karar reshe ya juye da mujiya dan mutan azare ya warga tsamata record murmushin gefen baki ya fitar ta ko ina ta kuma kowace fuska bai ga dacewa da take magana a kanta ba tana da wasu siffofi ɗaya zuwa biyu da yake ra'ayin matar da zai aura ta mallaka amma akwai kuma tarin abubuwa da yau da nauyinsu ya haura muradin siffofin da suke tare da ita ba mu dace da juna ba ya maganar kanshi tsaye yana ajiye mug ɗin hannunsa idanuwansa a kanta. Like how ta faɗa cike da mamakin yadda ya iya kallonta kanshi tsaye ya gaya mata hakan babu wani kwanakwane ko kara. Babu ta inda na hangi dacewar mu da ke. Alakar mu ba za ta taɓa ba da wani abu mai armashi ko kuma sakamako mai kyau ba. Ɗan takadirin misali da nake ganin zaki fi fahimta da shi shine ni da ke ɗin tamkar wasu halittu ne da ke rayuwa bisa duniyoyi mabambanta sai ya miƙe tsaye yana duban agogonsa akwai sauran mintunan da suka kusa ashirin kafin a kirayi sallar magariba wannan ita ce tatacciyar gaskiya mara algush i'm sorry if i hurt you daga haka ya soma takawa ya nufi fita sai ta bi shi da kallo ba tare da ta san me abu na gaba da ya dace ta aiwatar ba cikin ƙididdigaggun sakanni ya ɓace wa ganinta ta sauke ajiyar zuciya tana janya idanunta duk da cewa martani ta samu mara daɗi daga gare shi amma sai ta ji zuciyarta ba ta ji haushinsa ba sai ma burge ta da ya yi sai ta mai da bayanta tana mai jingina da kujera tana fitar da iska daga bakinta ko da ya fito ɗin bai tsaya cikin gidan ba sai da ya isa waje haka ne ya samu kansa da yin tattaki cikin layukan unguwarsu iskar da ke tafe da duhun magariba tana kaɗa shi duk shaka ɗaya da zai mata sai ya ji ta fita ne da sauran guntuwar damuwa ko matsewar zuciya da ya samu kansa a ciki ya fahimci wannan duka plan ɗin dadi ne sai dai babban abin tambayar kamar momi ma wannan karin tana goya masa baya Bukar Mustapha idan ya tuna daidai kamar shine mutumin da dadi ya shaida masa zaya wa kamfaninsa babbar kwangilar da kamfanoni da dama suke farautar samunta. Hakan na nufin zai yi ne saboda diyarsa? ko dadi na sanya amshi diyarsa a matsayin tukwici na kwangilar da zai sama masa wannan tunanin ya sanya shi ciro wayarsa da sauri ya fara laluban nambobin azikwe tun daga nesa idanunta da zuciyarta ke gaya mata shine bata samu yakinin hakan ba sai da suka saka sai da suka sake matsowa kusa da shi samun kanta ta da jan mayafin basma wanda saura kaɗan ya zame daga kanta ta yi hanzarin dafe shi ta kuma juyo a fusace cikin faɗa ta ce ba kya gani ne halamu bina zaki cire min mayafi tsakiyar hanya sorry sorry don allah duba can don allah kamar mai sanyi nake hangowa mutumin afra dubanta ta mayar wajen ta koma ta kalli mubina shine mana oh god mubina ta faɗa duk ta bi ta ruɗe me kike haka mubina kin yi hauka ne ta faɗa ganin yadda mubina ke mazari ta kuma tafi kanta tsaye dakatawa ta yi san ta ji abin da basma ta faɗa sorry wallahi ruɗewa na yi kin san tun ranar zuciyata bata huta da tunaninsa ba duk sanda na fita kuma zuba ido nake ko zan dace haka ne amma kuma sai ki sanya nutsuwa ko yes mubina ta faɗa tana daidaita numfashinta mujetu ta faɗi cikin dakiya da ƙwarin gwiwa fatanta idan sun je wucewa ta gabansa ya ganta har ya yi ƙoƙarin mata magana ma a wani ɓangaren a shirya duka takaddun da suka dace gobe zan shigo da sassafe ba na son kowa ya san da shigowata zan zauna mu rubuta takardar neman kwangilar nan amma sa ina cewa kana da hanya mai kyau da aka tabbatar maka da samun contract ɗin akwai kamfanoni da yawa da suke bukata ko yanzu mun hirar da daniel babbar kwangila ce hakan ya sa masu so suka yi yawa fiye da yadda ake bukata ya faɗa da gurɓataccen turancinsa iska samir ya furzar na sani kawai ka yi yadda na ce ɗin ya kai ƙarshen jimlar idanunsa na sauka a kanta bugun zuciyarta ta ji ya ƙaru fiye da ɗazu sai ta yi ƙoƙarin aika masa da murmushi sai dai bisa rashin sa'a kansa ta ga ya ɗauke babu wata alama ta nuna mata ya taɓa sanin fuskarta a rayuwarsa duk wada cewa sun haɗa idanu da shi har kuma suka gota bai waiwayi sashen da suke ba bare ta sanya ran ya ganta kamar za ta saki kuka sanda suka gifta shi sai ta dakata tana duban basma wannan wani irin bad luck ne basma kin gafa kamar bai taba ganin mu ba komawa zaki kenan ki masa bayanin kanki kai ta kada alamun a'a ta yi gaba zuciyarta na gaya mata abin da ya dace ta yi tun da dai har ta gan shi cikin unguwar zuciyarta da magangar jikinta na bata lallai tabbas nan ne unguwarsu in dai ko haka ne to ta kwana gidan sauki bai dawo gidan ba sai wajen tara na dare zuwa sannan bai ga kiran kowa ba wala Allah saboda kashe wayar shi da ya yi ne ko da ya dawo sashen sai ya wuce kai tsaye ba tare da ya nemi kowa ba ya yi relax saman sofa yana mai da numfashi ya ji an tura kofar ɗakin an shigo yana daga kwancan ya wulga idanu bakin kofa wanda ya ga yana shigowa ciki ne ya sa ya miƙe sosai ya zona shigowar dadi bangaren sa wani bakon al'amari ne wanda bai fi a kirga adadin lokutan da ya taba shigowa ba barka da warhaka dadi hannu ya ɗaga masa fuskarsa a dinke tsaf tamkar bai taɓa dariya ba kai za a yi wa barka da kuma sannu gaba ɗaya samir ka yi ƙoƙari kaga ka watsa min ƙasa a idanu ka kuma nuna rashin muhimmanci na kaji daga haka bai ƙara ba ya juya abin sa ya fice magana ta sanya samir din cikin tunani ko me dole yi kokari ya bi dukkan abin da dadin ya ce har bakin su gama zaman su a rabu lafiya in dai har abin da jauhar ta faɗa zan haka yake to shine abu guda ɗaya da bai ga hanyar bullewarsa ko daidaituwarsa ba hutawar da ya yi niyyar yi ya fasa sai ya fidda kayan jikinsa ya shiga cikin banɗaki don ya watsa ruwa ya wuce zuwa cikin gidan dadin ya ga gilmawarsa ko hakan zai sassauta zuciyarsa a wani bangaren kuma sake rike gyaɗa mai gishirin da ta siyo ta yi da kyau sana take tunkaro soransu gabanta na ɗan faɗuwa daga sanda awwal ya dawo gidansu gaba ɗaya ya zama na ba ta da wani sauran nutsuwa duk sanda za ta fita da dare ko da yammaci cike da fargaba za ta shiga nan cikin fargaba za ta fita sai da ta yi bismillah sannan ta saka kafarta tsoron a hankali take tafiya cikin sanda kamar wadda ke tsoron fadawa wani wawa keken rami gabanta ya yi wani irin mugun faduwa sannan ta zo tsakiyar tsoron hancinta ya fara jiyo kamshin wani abu mai kama da ganyen taba wani wawan ihu ta saki sayan ta ji an cafki hijabinta ta baya ba tare da wani jinkiri ba ta fara kokawar kwace kanta jin motsin tahowar mutane ya sa ya sake ta kuma ya koma lokon da ya lafe hakan ya bata damar fallewa da mugun gudu zuwa cikin gida karo suka yi da ummanta da ta fito da sassarfa inna Haule da ke sashenta ita ma ta fito saboda iwon da ta ji din jikin umman nata ta fada jikinta na wani irin rawa hannu biyu umman ta sa ta rike ta tana tambayar ta lafiya murya na rawa kamar wadda aka watsawa ruwan kankara ta hada kalmar au wani ne wani awalin inna laura ta faɗa bayan ta gama ɗaura zaninta wanda ta yi ɗaurin kirji da shi wanda kusan aikinta kenan da haka take kwana kuma ta wuni shi yasa dukkan zannuwanta suka koɗe suka bar rigunanta ta kuma koma tana gyara ɗaurin ɗan kwalinta da ke barazanar sun cewa ya bayyana diddigaggen gashin da kaltum ce kaɗai dama ke rufa masa asiri tunda kuwa ta ɗauki gaba da su bayan karan tsanar da ta jima da ɗora musu ta barbarin kaltum din ta yi mata kitso a wani nawa kika sani a gidan nan umman ta amsa mata cikin wani irin fushi da ke tashi saman fuskarta ita kanta inna lauran sai ta kalli inna sanda ta ji ta tofa tata abinda bata san da shi ba duk da kuwa irin cin kashin da take mata cikin gidan ke zuwaira ba na son sharri haka kawai yarki ta ga wani abu daban za a laƙawa a waluna ko ma wani ɗan jakar uban ta rakito bari na leƙa na gan shi dan uban shi zai jawo yaro na bacin suna ba gaira babu dalili bayan duk sanya idan da jama'ar ƙauyen nan suka masa daga haka ta yi hanyar soran bakaɗan bakaɗan bata ko damu da yanayin suturar jikinta ba Umar na tsaye a nan ta lauri da kallo tana zuwa daidai sanda awwalin ke zuke sauran abun mayan da ke hannunsa salati ta hau rafkawa yanzu dama awwalu baka daina zuke zuken nan ba to don uban ka zo ka wuce ka fice daga gidan nan ba za ka jawo min magana a bakin magauta ba tattarawa za ka yi ka koma inda ka fito matukar ba za ka daina abin da kake yi ba haba laure yawa kike yi ni fa ina son yarinyar nan ta yi min wallahi kuma ke da iliya duk kun sani la ilaha illallahu muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to wallahi haihata haihata maza ka fita ta faɗa tana tankaɗa shi zuwa waje da hannu biyu har sai da ta tabbatar ya fice sannan ta dawo ciki babu kunya babu tsoron Allah ta dawo ta iske sa a waje sai ta yi cikin muzuran boron kunya ta fara magana a jawa yarinya kunne ehe ba na son aikin banza da wofi shi yana ƙoƙarin yakice ta amma ita tana liƙe masa ina dalili to wallahi awwalu na ɗan gata kuma ɗan asali gaba da baya ya fi ƙarfinta babu abin da zai yi da ita ke laure inna ta kira ta cikin kakkausar murya cak ta tsaya tana mamakin yadda umman ta kira ta idan har kekin manta abin da ya faru a baya ni ban manta ba duk wannan soki burutsin da tabarmar kunyar ba abin da ya shafe ni da shi abu ɗaya nake so shine ki jawa ɗanki kunni ki jawa ɗanki kunni ki jawa ɗanki kunni ba zan ɗauki duk wani ganganci nasa tsageranci ba zan ɗauki duk wani ganganci nasa tsageranci ko rashin kunya a kan ɗiyata ba maganar gata da asali in dai kaltun ba ta da shi to ita da awwalu duka san makal to ita da awwalu duka san makal suke gata kuma babu gatan da ya wuce na ubangiji duk wani ɗan adam da zai baka gata to koma bayan gatan ubangiji ne ki tilasta shi ya yi kokarin kiyaye shiga huramin diyata ta dakata a nan sannan ta kama hannun kaltun zuwa ciki ba tare da ta bi ta kan inna laure ko ta damu da gyaɗar da kaltum ɗin ta watsar da ita ba cikin ƙasar da ke wajen iya fushin da kaltum ta gani a idanun ummanta abu ne da bata taɓa ganin makamancinsa ba ko sau ɗaya tabbas rayuwar awwal cikin gidansu kamar barazana ce ga tata rayuwar sai dai umman ta dangane ta da ta sun jima zaune shiru babu wanda ya ce wani abu aƙalla kusan awa guda sanda suka ji muryar babansu yana duka sallama da wannan fusatacciyar muryar tasa wanda babu abin da yake sawa ta rusuna bare kalaman cikinsu su fita da taushi ki ci gaba da kulawa da kuma taka tsantsan ki yawaita addu'a daga yau kuma kada ki sake kwanciya baki kulle kofar ɗakin ki ba. To masu sauraro don jin ci gaban wannan labari sai in ce a biyo mu a cikin shiri na gaba.